bismillahir rahmanir rahim daga cikin sira ɗin ma'asumai alaihi musallam akwai wasiya aiki da wasiyan mamaci yana daga cikin wajibai na gaggawa fauri wanda da zaran mamaci ya bar duniya nan to wajibi ne na gaggawa a yi aiki da abin da ya bari na wasiya rashin yin aiki da wasicin mamaci da gaggawa wannan sabo ne to rubuta wasiya ba wai kawai a al'amarin dukiya ba ne kawai yana da kyau mu ɗinka taɓo irin ɓangarorin akhlaq kaman umurta da wasici da kiyaye sallah akan lokaci azumi sada zumuncin 'yan uwa da kuma addu'o'i ma'asurai na ma'asumai alaihi salam kamar mi du'a'ul kumail ziyaran ashura da sauran addu'o'i yana da kyau mu ɗinka ƙara su mi a cikin wasicinmu ɗan uwana ‘yar uwana mu sani duk abin da muka mallaka a cikin wannan duniya to a nan za mu banta duk a nan za mu basu kama daga kan dukiya a kaddara kafa kowa dukiya a cikin wannan duniyar za ka bar dukiyan ka kafa kowa matsayi shi ma a nan za ka bar shi ne title profesa ne dakta ne wane ne duk shi ma a nan za mu bari shahara kowa shahara shi ma a wannan duniyan za bari hatta sunayenmu suna canza to ɗan uwana ‘yar uwana mu da za mu bar komai namu a cikin wannan duniya me zai sa mu bari waɗannan abubuwan su shagalta mu wajen saɓawa Allah bai kamata mu yi sakaci mu bar waɗannan abubuwan su nisanta mu da Allah ba wanda mun ce har sunanka yana canzawa da kila ana kiranka da malam bala yanzu da zaran ka bar wannan duniya sunanka wa marigayi malam wani sunanka ya canza ko kuma a ce wancan mamacin shi kenan an gama duk waɗannan abubuwan da kake da su sun zama ƙararru kamar yadda Alƙur'ani ya gaya mana tumi jihadin nafs kamar yadda manzon tsira ya umarce mu da shi wajen rashin yin sakaci da ruɗu irin ta wannan duniya da kan mu bari duniyan nan ta ruɗe mu wajen saɓawa Allah to ɗan uwana mu dawo hayyacinmu kada mu yi amfani da matsayi ko wani abu namu wajen kawo cutarwa ga 'yan uwanmu Allahumma an li waliyyika kalfar.